وإن يقدم مشعر به كفاه كالعلم نعم المقتنى والمقتفى واجعل كبيس ساء واجعل فأولى من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل محبذ الفائل ذا وإن ترد من فقل لا حبذا to in yi kaddami an ha gabatar da mashirin mai sanarsuwa bihi da shi lamirin na bihi suna koma ma mahasusu da madadi ko mahasusu da zanni dan shi muka aji magana a kai cewa bayan an ambaci ni'ima da fa'ilinta sai mahasusu da madadi ya zo ko mahasusu da zanni ni'imar rajul sai a ce zaidu bi isar rajul amuru to bayan ni'ima ko bita sun gabata da su sai a kawo wanda aka yabon ko wanda aka zargin to shi ne an ka ce shi mahasusu bil madahi din nan ko bil zanni din nan in an gabatar da abin da zai sanar da shi kafaya isa ba sai an koma hadisi ba kamar ka ce zaidun ni'imar rajul sai zuwa sai ka koma cewa zaidu ba shi na nan kawo nashi misali yace kal ilmu kamar ka ce al ilmu ni'imal mukutana wal mukutaba ilimi madallan abincin rufa kuma abin biya wai ya kyauta kuma ya duk aje wata kimiyya shi aje ilimi kuma ya bibiye shi to da ba a gabatar da al'ilmu ba sai a ce ni'mal muqtafa al'ilmu yanzu ya gabata tunda mashhurun biyu ya gabata kafa shi ne ya إذا تقدم ما يدل على المحسوس بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخر idan abin da ka dalili ga wanda an ka keɓe da yabon ko zargi ya gabata to ya wadatar daga koma ambato ne can ƙarshe ka kaulihi ta'ala kamar cewa Allah madawacin sarki fi ayuba da ayuba inna wajadna sabiran ni'mal abdu ba sai an kuma sha ni'mal abdu ayubu ba saboda abin da zai sanar da shi ya gabata cewa wajadna kuma ambaton ayuba ya gabata kanin innahu awwab shi mai koma ma Allah ne ga dukkan lamuran shi ai ni'mal abdu ayyubi fa fa zifal mahsus bil madahi sai an ka shahi abin kefe wadda yabo wa huwa ayyubu shine ayyubu ni dalalati ma qablahu alai na abin da aka fani ne yayi dalili shi in yi kaddan mashirin bihi ka ba waje al ka sanya sa'a sa'a ka bi isa kamar bi isa sa'a masalar kawun lazina kazzabu da to a nan matsayin bi isa take waja'al kuma ka sanya fa'ula fa'ula min risa salasatin na ma'abuci harhi uku ka ni'ima kamar ni'ima take mubtalan take in ana son yabon mutum to ana kawo mai fa'ula ga fi'ili salatin ka ce aluma zai amma akwai saɓanin shi ga babin fa'ila makasuri amma wanda ba makasuri ba irin laraba in ka ce laruba zai to zai biya ku ka sha ko fa'ula ga laraba amalu ana aikatar da sa'a fi zanni ga zargi imala bi isa irin aikatarwa bi isa la ha fa'ilin fa'ilinta ba zai kasance ba illa ma ya kunu sai abin da ka zama fa'ilan fa'ili da bisa da bisa shine abin da adda alif da lamfu wanda an karaba ga mai alif da wa huwa al-muhalla bil alif wal lam nahwa sa'ar rajul zaid to kamar kashi ce bi isar rajul zaid wal mulafu ila ma fil bil alif wal lam ko kuma ya zama wanda an karaka ga ajin da adda alif da lam kamar sa'a gulamul qaumi zaid gulamu bai da alif da lam amma an raka shi da alqaumu da adda alif da lam wal mulmaru al-mufassaru da nakiratin ba'dahu ko kuma shi zalla wanda za a fassara da nakira baya ne kamar sa'a rajulan zaidu wato kenan fa'ilin sa'a na nan lamiri mustaqili cikin sa'a rajulan kuma nakira ta mai fassara sa'ar rajul kenan a fili tamizi na fassara fa'il dama an gabatar da ambaton haka cewa ana zuwa da tamizi wanda zai fassara shi fa'il wa yarfa alimul maran yufassir mumayyizun ka ni'ima qauman ma ashab wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin wannan cewa Allah madauhakin sarki sa'a masalan lil qaumul ladzina kazzab to a masalan ai sa'al masal masalu na nan wanda shi a fa'ilin sa'a da miri mustatili cikin sa'a sai tamizi ya zo yana fasara shi wa ba da halma hasusu bil zanni kuma bayan sa'a sai a ambaci hasusu bil zanni wanda aka yi ga bisa kama ba da bisa kama yadda aka ambato ne bayan bisa wa hu li irabi ne sai ya zan kama ta kaddama kama yadda ya gabata cewa labarin mubtada na da anka shahi ko kuma mubtada na da anka shahi labari wa ashara yayi nuni da bi da cewa sai waje alka sanya fa'ula fa'ula ga dukkan fi'ili sulasi kamar nema to yana nuni ila anna kulla fi'lin sulafiyin ko wani fi'ili sulafi wanda adda harfi uku ya juzu yana halatta an yubna minhu fi'lin a gino mai fi'ili ala fa'ula bisa ga ma'aunin fa'ula li kasdil madafi dan yabo aw zanni ko wa yu'amalu sai a yi mu'amala a aikatar da shi mu'amala ta ni'ima irin yadda ake mu'amala da ni'ima da bisa fi jami'i ma ta lahu lahuma da dukkanin abin da ya gabata da ni'ima da bisa lana al-ahkam na hukunci hukunci fata kulu sai ka ce sharufar rajul zai Zai ya ɗaukaka mutum ya kai mutum maɗaukaki la umar rajul bakar rajul ya kai la'i sharufa gulamun rajul zai can ga sharufar rajul ka faɗi ta fa'ilinta abinda adda alif da nan kuma abinda an ga ratsa da abinda adda alif da ko sharufa rajulan zaidu nan fa'ilin sharufa yana nan tsoye lamiri biyu rajulan da aka mizi na kira ya bayyana shi wa muqtala hadha al-idlaq abinda wannan idilaki ka gwadi saboda ya ce mujalan saki kamar ya ce mutalaka to wannan idilakin da ya saki suna an na ya juzu kenan yana halatta fi alima hadda alima da amma kasuri an kala a ce alumar rajul zaidi zaidi ya kai masa ne da lammi ainihin kalima da lamma ga ainihin kalima wa kad masala huwa wa da mai littafi da ɗanai sun yi misali da shi sun nuna ana yi amma wasan raha gairuhu wani da ba su ba ya fito karara ya ce annahu la yajuzu tahwilu alima ita kan alima bai halatta a juya ta fa ila makasuri shi bai komawa aluma jahila bai koma jahula sami'a bai koma samu'a بزاعج سخي لا فقل بلم العين بقى لأن العرب ومن العرب حين استعمل هذا الاستعمال أبقاها على كفرة عينها بسنك أي كتب بسوء إذن وانا استعمال سنوا انزل بسوء سنة فرس وسجو يقصدوا على ما ولم تهويلها إلى المجد فلا يجوز لنا تحويلها سبب حتى جو يا سبب حلتها جريم وكان بسوء العرب بسيطة بل نبقيها سنوا انزل بسوء على حال حاجة الحالة كما أبقوها ورسول العرب سنك وانزل بسوء kama abqauha ko a abquha da ya lama ga qaf kama kuran ne. fata kula sai ka ce alimar rajul zaidan jahilar rajul amrun sami'ar rajul bakar a bar shi fa'ila ne wani shi to wani sulu ni'ima habbaza habbaza irin ni'ima ce tana cikin ab'alul madai wadda haka cewa ni'imar rajul zaidu kana cewa habbaza zaidun rajul alfa'ilu amma nan fa'ili za ka ce habba za zaidun kawai ba sai da rajul ba za a fa'ilin habba ya ba irin ni'ima na da sai an ce ni'ima rajul wa in turis zamman in kuma zargi haka nihi sai ka ce la habba za wato habba za ya tsaya matsayin ni'ima la habba za matsayin bi'ita yuqalu fil madahi ana cewa ga yabo habba za zaidun zaɗin shi ya tsaya matsayin fa'ili kamar yadda aka ce ni'imar rajul zaid yanzu ba sai an ce habbaza rajul zaid ba zaɗin auren rajul wani zamme ga zargi sai ka ce la za zaid ka kaulihi kamar cewa mawaki ala za habbaza ahlul balagaya annahu za zikira mai yun fala habbaza hiya yace ala saurara ku ji a ahlul bala mutanen nan na daji sun soyu gaira annahu sai dai yadda sha'ani yake cikin mutanen daji za su kira mai su kan mai in an ambace su hala habba zahira sun kan ba su soyu ba tar da su to da zai zargi mai sai ce la habba da zai yabi ahlul mala sai ce habba a cikin kenan habba za matsayin ni'ima la habba za matsayin bisa wasu tulufa fi iradiha an yi saɓanin gal iradin habba gadin da la habba fa abu ali al-farisi ya yi cikin bagadadiya nashi da ibn barhan da ibn harruf wa za'ama annahu mazhab sibuwai ya riya cewa shi an mazhab sibuwai wa anna man naqala anhu ghayrahu faqad ahada alayhi wanda ku ya cira to ta magana da ba haka ba yace ga sibuwai to yayi kuli wa hatara hul musannif kuma mai littafi ya zabi haka cewa in za a irabin habba za anna habba fi'ilun mali ita fi'ili ce mali kamar ni'ima za ku fa'iluhu fa'ilin sa wa amma al mahsusu amma shi mahsusu bil madahi fajawwaza an yakuna mubtada shi ya halattar da ya zama mubtada jumlar da an gabani ne ta zalla bai kamar yadda ya gabata da ni'ima waza kuma ya halatta an ya kuna shi zan habaran li in mahzuf labari ne na mubtada da an ka shahi sai ya zan huwa a kaddar shi an mubtada habaza huwa zai ko ko almamduhu zai ga habaza ko almazamumu ga la habaza zai wa hadara hul mutane kuma littafi ya zabi haka cewa labarin mutar na da an kasha wa zahaba al-mubarrid ya tafi cikin muqtalib da ibn saraji ya tafi shi ko hil usuli haka an ce in an ce fi littafi ibn hisham al-lahali ya tafi da haka wa hatarahu ibn uskur ya zata ila anna habba za'irmun suna ne da habba din da za ya game su matsayin suna ba habba shi zan hikili za shi zan fa'ili wal mahsusu shi mahsusu bil madahi din habaruhu shi Allah ba da mubtada aw habarun muqaddamun ko ko labari na da an ka gabatar zaidun zaidu habba za ya so sai zan zaidu an mubtada'un muqaddamu ahar habba za ku habarun zaidu al-murtala an mubtada'un mu'akhkharun habbaza ahbarun muqaddam shine wal mahsus mubtada'un mu'akhkharun kenan farukke ba ba habba sai an kai tarkibin habba tare da ta don ka haɗe son ka zan suna guda wajen ila ta an ka sanya su irman wahidan suna guda waza haba qaumun amma wasu mutane sun tafi ila anna za cewa za fi ilmin malin fi ilita mali habba ɗin hazzan zaidu shi ko shi a fa'ili minhu ibni durustuwaihi na cikin waɗanda sun ka tafi da haka farukti ba habba an kai tarkibin habba ma'aza wa ju'ila ta an ka sanya su fi'ilan bihi kamar yadda magana farko ta nuna an yi tarkibin su sun zan suna to kuma kauli na biyu ya nuna an yi tarkibin su biyu duk sun zama fi'il wa hadha al asl mazahiri amma wannan magana ta karshe ita ce mahiran min marhabun ta da